Ɗan baki mai tsawon kimanin mita ɗaya da ɗigo saba'in da biyar, Abdullahi Muhammad ɗan asinin Agades na karatun kulawa da kayan aiki da sufuri a jin shekarar farko a cikin wata makarantar koyon sana'ar hannu da ke Agades. Da ya fuskanci rashin halin ci gaba da biyan karatunsa, Abdullahi ya yi amfani da lokacin zaman hutu sai ya girka wurin kulawa da motuna da ake fakin wuraren nishaɗi domin ya tattara kuɗaɗen da zai biyan karatun nasa. Bayan da na kammala karatun shekarar farko na fuskanci matsala biyo bayan rasuwar mahaifina wanda shine yake ɗaukar ɗawainiyar karatuna. Ganin halin da na shiga bana iya biyan kuɗin karatun don na ci gaba da karatun da kuma cimma gurin da na saka a gaba. Na yanke shawarar buɗe wajen gadin motuna a cikin harabar wajen shakatawa na birnin Agades. Yau, Abdullahi wurin kula da pakin ɗin motuna da dama gare shi kuma ya ɗauki wasu matasa aiki. A yau ina kula da waje kula da gadin motuna guda hudu. Dala ishirin nake karba ga kowane moto. A wuni ina iya samun ɗari biyar ga kowane waje. Yara hudu na ɗauka aiki da nake biyan su a wuni. Wallahi a cikin watanni biyu na samu kuɗin zuba kuɗin karatu na farko. Na sayi kaya da kuma abubuwan buƙatar rayuwa. Da ajiyar kuɗaɗen da ya yi Abdullahi ya samu ya rubuta kansa ajin shekara ta biyu, amma duk da haka yana jin ba zai fasa wannan sana'ar ba mai amfano. Mahukuntan ƙaramar hukumar na yabawa kuma suna ƙarfafa ma matashin Abdullahi gwiwa ga wannan fasa'ar. Matashi ne da yau ya kai yana iya ɗauka nauyi har ya ɗauki wasu yara aiki. Gaskiya abin misali ne da ya kamata a samu don ci gaban gunduma da ma ci gaban ƙasa baki ɗaya. Fusahar Abdullahi ta sassauta halin sace-sacen motuna da ake yi cikin kwamin ɗin da'irar agada